waka yanzu kuma sai shirin rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara. daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Yau dai shirin ya yi duba ne a kan shirye-shiryen sallah ko da yake wasu daga cikin al'umma na kukan rashin kuɗi a hannunsu duk da cewar kayan abinci da sutura sun sauka amma fa abin siyan shine wahala. Wasu jihohin rashin tsaro ke addabar su wasu kuwa 'yan kwacen waya ne wasu garin shagalin bikin sallar ake wuce makaɗi da rawa ƙarshe a zo ana da na sani ko a jihar kanan Najeriya baya ga hawan doki wasu daga cikin matasa kan yi tseren abu ababen hawa wanda a ƙarshe ake barin iyaye mata da jiya tunda dai an jiwa 'ya'yansu ciwo bakin mu a wannan rana sun haɗa da alhaji nazifi magidanci ya bayyana mana yadda sallar ta riske shi da kuma mai magana da yawon na 'yan sandan jihar kano sp abdullahi haruna kiyawa domin jin irin shirin da suka yi wa sallar a bangaren tabbatar da tsaro amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki hawa halliru gwangwazo rayuwata A shekarun baya-bayan nan dai bikin sallah yakan zo wa mutane a baibai kasancewar babu kuɗi a hannunsu. Wasu daga cikin iyaye mata sun bayyana yadda sallar ta riske su. Wallahi sallar barin ta riske mu cikin daɗi. Na gama wa iyalai na komai bisa jagorancin mai gidana. ina yi wa kuma yan uwana fatan alkhairi du'a za a yi da fatan Allah ya karo buɗi, ya kara rufe asiri ai an daɗe ana yi bana in ba a samu ba sai a haƙura. ai kowace mace yanzu ya kamata ba sai an mata faɗa ba da kanta za ta yi wa kanta faɗa. gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah saboda halin da ake ciki a yanzu idan ba a yaba wa maza ba ba wani abu da za a iya ce musu sai dai fatan Allah ya kawo buɗi da wadata su ma a nasu bangaren iyaye maza sun bayyana nasu shirin za ce alhamdulillahi saboda idan an duba kusan yanayin waccan lokutan na baya kamar shekara ɗaya haka da ya wuce da yanzu abubuwan akwai dan canji da aka samu wajen irin kayayyakin da ake siya akwai dan saukowa da suka yi wani abun abin da za ka ke iya siyan sa dubu kamar biyu da za ka iya samu a dubu ɗaya da ɗari biyar ko misali ma ƙasa da haka. To yanayin da sallah ta riske mu wallahi ta riske mu a ciki. cikin wani irin yanayi ba kayan aiki wallahi sai dai addu'a kawai Allah ya sa mu dace wannan sallah da ta riske mu sai dai mu ce Allah ya nuna mana lafiya ya sa a yi lafiya a gama lafiya amma dai abubuwan dai sai hakuri da addu'a komai ya yi tsada ga yanayin zafin aljihu ga yanayin zafin gari gashi 'yan hidindimin sallan ma da ake yi jami'an tsaro sun zo sun ce an hana da sai a dan samu a dan yan wasu walwalar ta wani bangaren rai ya ɓaci ta wani bangaren. A bangaren magada annabawa kuwa ta bakin malam Ali dan Abba jin hankali ya yi. To ga kuma yanayin yadda bana ta zo. To duk waɗannan abubuwan ba a ta da hankali akan su shi komai na rayuwa hakuri ake duk wani abu da ya zo da tsanani to saboda haka insha Allah ta'ala zai zo zai wuce. Babban abin fatan dai shine a gudanar da bukukuwan sallar lafiya. RFI. An gaida Hauwa Halliru gwangwazo da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Alhaji Nazifi magidanci wanda ya bayyana mana yadda sallar ta suke shi. gaskiya alayi halin da bahaushe yana cewa duk wanda ya tuna bara wai bai ji daɗin bana ba abubuwa sun ɗan caccanja gaskiya akan bara amma kuma alhamdulillah tunda allah baya barin mutum haka sai ya kawo yadda abubuwa za su tafi daidai abubuwan sallah hidindimin sallah an riga an yi su ko da dai bai kai na yadda ake so ba dai an riga an yi yara za su ji daɗi za su yi komai kuma za mu ji so mu ji yadda yanayin kasuwancin yanayin yadda taimakawa mutane kasuwa har yanzu dai ana shishigo ta ana sissiyan kayayyakin sallah tunda dai du a jajiberin sallar da muke a yanzu duk dai sallar saura wajen kwana uku ko kuma hudu amma dai abubuwa suna tafiya daidai kamar yadda suka kamata sai dai mu yi wa Allah godiya kuma sallar ta riske mu wani lokacin sai ka ga wani abun kamar ba za ka iya ba sai kuma Allah ya buɗa sai ka ga kawai ka riga ka yi shi an riga an wuce wajen don haka yanzu kawai tamkar man mu jira muke a busa usur ranar sallah kawai muke jira yanzu alhamdulillah sai dai dole za ka ga wasu suna zuwa suna tambaye ka suna so za su ɗan yi wa yaran su ko da ɗan wani abu ne wanda bai ba lallai su samu yadda suke so ba saboda dai yara za su iya kuka ko marayu ko wani abu haka babu mai yi musu to koya yake dai sai a samu a yi musu saboda idan ka yi wa wani kai ma za a yi wa naka. wata salla sallah maza da mata murna miki goran sallah na zo rabawa ka da kwanda ke fannin zaki kusan zama ta fi gabar rake sunana ne adam sai barkan sallah ne barkan sallah miki wa alhu wakar barka da sallah kenan da fatan masu sauraro kun nishadantu yanzu kuma sai tattaunawa ta da sp abdullahi haruna kiyawa mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kano domin jin irin yadda suka yi wa sallar tanadi a bangaren tsaro. To alhamdulillahi ba da tsaro irin waɗannan lokuta musamman lokacin sallah ba sabon abu ne dama duk lokacin da aka ce sallah ta zo hukumar 'yan sanda tare da gamayyar sauran jami'an tsaro ana ba da tsaro da ya kamata na ganin cewa al'umma sun yi sallah lafiya a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa akwai guje-gujen doki da guje-gujen mota da aka saba yi bisa al'ada mai matsayin rundunar 'yan sandan jihar kano to dama irin wannan lokaci lokaci ne na kwanciyar hankali lokaci ne na farin ciki ba bakin ciki ba lokaci ne na murna lokaci ne na ziyara lokaci ne na jin daɗi lokaci ne kuma na sallah saboda haka lokaci ne da muke jan hankalin al'umma da a zauna lafiya a yi komai cikin kwanciyar hankali irin waɗannan lokuta muna ba wa al'umma shawarwari musamman shawarwari akan abubuwan da ya kamata a ce sun kula abubuwan da kuma ya kamata a ce sun kiyaye na farko a matsayinmu na rannan 'yan sanda duk wani shiri da ya kamata a ce mun yi tun daga wannan lokacin na ganin cewa an yi sallar lafiya an kammala lafiya zan ce mun riga ma mun gama shi saboda haka sai dai shawarwari da ya kamata a ce mun ba mutane domin cewa sun ba mu haɗin kai komai ya tafi wato yadda ya kamata a wannan lokaci lokaci ne da wato akan samu ababen hawa sukan yawa akan titi muna jan hankalin mutane musamman iyaye a kula da ƙananan yara kar a ba su tuki na ababen hawa da kuma wanda bai cancanta a bashi ba sannan kuma idan za a je masallatai wuraren da za a gudanar da sallar idi a kula sosai da kananan yara saboda rahotanni da ake samu a bayan na batan yara da kuma haɗarurruka akan titi da sauransu su kansu wanda za su je wuraren da ake gudanar da sallah din wato a kula sosai kada a ɗauki wani abu da zai kawo zargi in za ka je sallah an san guri ne da za a ɗauki sallah a je a yi sallah ba wani da za ka ɗauki wani alamun kaya da zai kawo zargi ba ko kuma ya kawo mutane suna kawo cewa ko kuma ba mutum bai da gaskiya sannan masu tuki kamar yadda kika faɗa kai yadda kike neman sani an ja hankalin duk wani mai tuka ababen hawa a guji wato tukin ganganci da kuma gudun wuce sa'a wanda hakan yakan kawo kiga ana samun haɗaruka yakan yi dalilin maimakon a yi murna sai kiga ana rasa rai ko ana jin rauni ko kuma ana asarar dukiya saboda haka a guji duk wani tuki wato na ganganci mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kano kenan sp kiyawa tambaya gare ku masu saurare a wane yanayi sallar ta riske ku wane fata kuke da shi sai mun ji daga gare ku kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo, Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi. gaida Aisha Shehu Kabara.